Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. amurka tana sa ido a kan rahotanni game da yadda kungiyar boko haram take kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar najeriya lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da alka'ida ke yi jama'a jihar nejan najeriya da suke kashe kashedi akan ayyukan boko haram tsawon watanni a cikin wannan lokacin sun yi ikirarin cewa kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 a cikin mazaɓu 25 na jihar amma jama'an amurka suna takatsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda ta'addancin ke haɓaka cikin gaggawa lamarin da ya sa nasarar da boko haram da ƙawata mai alaka da is wato is afirka ta yamma ta koma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe wani sanatan amurka a kwamitin ayyukan soja na majalisar dattawa ya yi kashedin tashin hankali da kuma yunkurin kwace taiwan da karfin soja da beijing ke yi ka iya sauya tafiyar duniya kane ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa demokuraɗiyyar taiwan taiwan tana fuskantar barazana mai tsananin gaske daga gwamnatin kama karya mai tsananin iko da babbar manufa da kuma tsananin bukata in ji dan sullivan dan majalisar dattawa daga jihar alaska batun na taiwan a cewar sullivan ba batu ne da ya kamata a ɗauke shi da wasa a gwagwarmayar neman iko a duniya ba sai dai ya ce muhimmin batu ne tsakanin mai cin gashin kai da kuma mai mulkin danniya tamkar berlin ta yamma yayin da ake tsaka da yakin cacar baki a duniya hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna shirin kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a ƙasar afghanistan ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru talatin wanda ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya za a fara yi wa yara rigakafi a afghanistan ne a ranar 8 ga watan nuwamba a karon farko cikin shekaru uku bayan da sabuwar gwamnatin taliban ta bada amincewarta wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu dama shiga ko ina a cikin afghanistan muna bi gida-gida muna yi wa yara rigakafi in ji dr hamid jafari daraktan yaki da shan inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a yankin gabashin mediterania labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fadar shugaban amurka ta white house ta kira ga duk wanda ya cancanci rigakafin covid-19 na uku a amurka da ya je ya karbi wuni guda bayan da hukumar kiwon lafiya ta amurka da kuma ta sa ido a kan kamfanonin sarrafa magunguna suka tabbatar da a ƙara adadin rigakafin da ya kamata a ƙara yin su a wani taro a fadar white house da kwamitin yaƙi da cutar covid-19 ya yi daraktan hukumar cdc rochelle walensky ya yi bayani akan su wane ne suke buƙatar ƙarin allurar rigakafin ya ce mutane da aka musu rigakafi da pfizer ko modena da suka haura shekaru 65 ko kuma suka haura hakan watanni shida bayan da aka musu alluran da manya da suka daɗe a gidan tsofaffi da mutane da ke fama da rashin lafiya da kuma waɗanda ke aiki a wurare masu haɗari to lallai suna da buƙatar ƙarin rigakafi na uku amma ya ce duk wanda ya yi rigakafin johnson johnson bayan watanni biyu ko fiye da haka zai buƙaci ƙarin allurar A jiya Juma'a sojojin Habasha sun kai samame ta sama a birnin Mekele hari na biyar da suka kai akan babban birnin yankin Tigiri tun daga ranar Litinin. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan mutane da suka mutu a farmakin na jiya Juma'a wanda shaidu suka ce harin ya afka ne akan filin wani manomi a kusa da katangar jami'ar Mekele da ke gabashin yankin. wani jirgin sama aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da yunufi makele sai da ya koma birnin addis ababa a jiya juma'a saboda wannan farmaki ta sama a cewar gemma Kunele, shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin kana babban jami'in shirya ayyukan jin kai Cornelia ya ce hare-haren ta sama a wannan mako da kuma sabon rikici da ya barke yana mummunan tasiri a yankin saboda babu wata motar dakon kaya da ta shiga da kaya yankin na arewacin Habasha mai fama da tashin hankali tun daga ranar Litinin. A ƙarshe, a jiya Juma'a wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta kira ga shugaban sojan ƙasar da ya sauka daga karagar mulki ka nemi mika mulkin da ya kwace a ranar 1 ga watan Fabrairu daga zababbiyar gwamnatin farar hula. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare jihar Sokoto mai fama da matsalar tsaro. Da ta kai har sai da babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya, laftinar Janar Faruk Yahaya, ya yi tattaki takanas ta Abuja har birnin na Shehu. Toma gabanin isar babban hafsan hafsoshin sojan najeriya jihar ta sokoto ta yi ta fama da hare-haren 'yan bindiga iri-iri inda sa'o'i hudu kafin isar isarsa birnin na shehu 'yan bindigar suka hallaka sama da mutum sittin a yankin goronyo ko da yake alƙalamin mahukunta na nuna cewar mutum sama da 40 ne 'yan bindigar suka kashe da yake mara balale da babban hafsan hafsoshin dakarun najeriya gwamnan jihar sokoto barista aminu waziri tambuwal ya jaddada bukatar da ke akwai na kara dakaru da kayan aiki don tunkarar 'yan bindigar gadan-gadan. Haka kuma zan ci gaba da mika bukatar karin dakarun tsaro da kuma karin kayan aiki kamar yadda muka tattauna a kibance tsakanin jiya zuwa yau sai gashi kuma mun samu labari mummuna labarin harin da aka kai a cikin kwaryar garin gwaranyo inda gwamman mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu ana ci gaba da kirga sauran saboda haka ba mu da tabbacin ko mutum nawa suka rasa rayukansu matsin lamba da 'yan ta'adda ke sha a zamfara shi yasa suke kwararowa a nan sokoto saboda haka muna buƙatar da ku yi bitar farmakin da kuke yi a zamfara in so samu ne a fito da irinsu a tsakanin sokoto kebbi zamfara kaduna katsina da kuma nija saboda duk waɗannan jihohin su ne ke shan wahala a yanzu saboda an matsawa 'yan bindigar a jihar zamfara a cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general faruk yahaya ya ce sha'anin tsaro lamari ne da ya shafi kowa wannan nema ya samu ka faɗaɗa tattaunawar ta hanyar janyo duk masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na jiha gwamna shine na farko sa'annan sarakunan gargajiya su ma sauran shugabanni suna ciki da kuma 'yan jiha da abin ya shafa za mu ci gaba da haɗa hannu domin aiki tare wannan shine ma umarnin da muka baiwa babbar hedikwata da kuma sojojin da aka girke a wurare na su bibiya da kuma karbar bayanai saboda 'yan ta'addar nan da muke yaka ba daga wata duniyar suka zo ba da mutum zai karbi kudin fansa ya ji saman dutse ya zauna dole ne ya shigo cikin gari kuma makwabtansa da sauran mutane sun san shi a saboda haka idan muka yi aiki tare za mu iya kama su tun kafin su kawo mana hari babban hafsan hafsoshin dakarun najeriya kazalika ya kai wa mai alfarma sarki musulmi sultan sa'ad abubakar ziyarar ban girma gama abin da mai alfarma ke cewa. But I want to assure all of you, not just you as Kibadisa, but the entire Nigerian military of our total commitment. Ina son ba wa dukkanin waɗanda ke wannan wajen tabbacin ba ku goyon bayan duk da kuke bukata domin samun nasarar yaƙi da kuke yi da wannan matsalar ta tsaro. Wannan matsala ba karama ba kuma kuna iyakacin naku kokari wajen yaƙi da matsalar. Tabbas da kawunan mu za su kasance a haɗe to fa ba za mu iya samun irin wannan matsalar ba idan ya kasance muna hada hannu wajen tunkarar matsaloli to tabbas za a samar da mafita amma idan ya kasance akwai matsaloli kuma kowa na nuna halin ko oho to fa lamarin na iya yin kamarin da ba a zata ba capacities, responsibilities, efficiencies of the military. Daga bisani General Faruk Yahaya ya ziyarci bataliya ta takwas. babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kazalika ya ziyarci yankunan sabon birni da Goronyo inda 'yan bindigar suka tafka aika-aika. To ko menene fatan Sokotawa dangane da wannan ziyara ta babban hafsan hafsoshin ga ra'ayin wasu mutanen gabashin Sokoto wato Honorable Muhammad Idris Dan Chadi da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni da kuma Basharu Altina Gauyawa Isa wanda shine shugaban rundunar adalci a jihar ta Sokoto. Mu abinda an roƙon mu na farko game da wannan ziyara tashi Allah shi sa ziyarar ba ƙarin samaki ba ne za ta ja muna. Domin in ka diba ko kada bibiye da ayyukan waɗanga 'yan bindiga babu shakka ko yaushe suna son su nuna ma hukumomi su suna nan tsaye da ƙarhinsu kuma suna iya kai ɗauki da hormaki ko yaushe sun haga dama kuma ba za a tare su ba. Mm. Hakanan ta sha faruwa. wanda yake wannan shine ba shine na farko ba to wannan ziyara da yake dab da kawowa kuma ainihin wannan al'amari ya faru a cikin garin gwarayo ba wani abun mamaki ba ne abu ne wanda yake cewa suna iya yi na domin sun saba su kara nuna ma gwamnati cewa suna nan hatsaye kuma suke da iko wannan yanki ba ainihin hukumomi ke da iko da shi ba mm. zuwan da ya yi sabon birni da gwarenyo gwarenyo zuwa sabon birni ba wani al'amari ba ne sabo ga mu mutanen wannan yanki saboda mun sha ganin motoci su yo ɗauki su yo dandazo tun daga kaduna tun daga zaria mota goma sha biyar zuwa ashirin su yi layi kamar waɗanda za su ta haya su yi wani artabu wanda an takamamme wanda an na da makiyi amma su zo su wuce isa su zo sabon birni su yi kwana su shawo tale-tale na sabon birni su dawo isa su yi kwana su koma wasu inda sun kai to ba wani ba ƙwaƙwa ba ne sannan eh, eh, eh, zuwan da ya yi a can isa da sabon birni da jami'an tsaron da ya ɗauka sun ka tahi domin eh, tunanin wai wani kiyasi ko kuma wani ainihin kallo na gani da ido na abubuwan da sun kawaru babu wani abu wanda ita gwamnatin wadda ta ɗauke shi ta kai shi can bata sani ba babu wani al'amari wanda dukkan masu ikon can tun daga rauna har zuwa waɗanga ciyamomi waɗanda ka kalihun ƙananan hukumomi ba su sani ba babu wani al'amari sabo mu dai abin da muke hange cikin wannan al'amari ko ma ya kai ziyara ko bai kai ziyara ba abun da muke bukata ainihin a kawo ɗauki a tafi da jami'an tsaro a isko su hatton gaggakin su a yi attabu da su a yi ta in shirye ake ainihin a cici rayukan jama'a ko kwamishinan tsaro na wannan jiha ya tabbata ya nanata waɗannan 'yan bindiga ba baƙi ba ne an san su an san uwayen da sun kahe su an san gidaddajin da an kahe su an san wuraren da suke gudanar da waɗanga ayyuka na ta'addanci an san kuma irin yadda suke gallaza mutane a kaza ba hmm. to kaga babu wani al'amari sabo wanda muka gani wannan tahowa da wannan tahiya zuwa sabon birni kasar gobe da ainihin gwarin yau za shi haihuwar sanadi wannan ziyara mu ba mu gane shi ba alhamdulillah da da bashar babu wanda bai bin wannan al'amari hmm. kuma dare da rana ban ɗauki wani abu ba saboda yadda ya kamata a ce an kaddamar mu mutanen nan da yaƙi da girman da suke da shi sai in ga kamar ainihin gwamnati tana wasa da al'amarin gabaɗai sannan kuma idan ka zo ka dibi kashin da an kai na sokoto dan kashin da an kama mutane a goroyo ba magana ma ishi don goroyo tare ba magana kashi na na sokoto mm. za ka ga babu wani yanki wannan bangare har zuwa musamman zuwa cikin garin ga inda babu mutanen da an halaka kasuwa ce ta goroyo da take hada ko ina mm. duk wannan zunna mu babu wanda bai zuwa da kuma wanga zunnan na cikin sokoto mm. babu wanda bai zuwa nan kasuwa saboda al'amurra guda biyu da ke zama ta tsaye international market kai ina da yakini cikin kashin da an ka yi in an ka ci da gabar da kididdiga sai ka iske karshen da an kashe wani mutunan ghana ko benin ko Niger waɗanda ke zakkuwa sayan albasa. Gwarayo market is national market ce ai. To kaga in ka dibi wannan kashi na gwarayo da an kai abubuwa ne na ubangiji Allah da yake bayyana mutane a kullumin. In kana wasa da abu ko kana ma abu rikon su kai na kashi har ya kai lokacin da wannan abu zai hito kiri-kiri a ce an kashe wa'annan mutane gaban shugaban kasa gaban jami'in tsaro gaban gwamna. Me yasa ni ce haka gaban duk wani babba dan radda an ka kashe waɗannan mutane shugaban sojoji shi yana cikin garin Sokoto yana ta hagga kuma sannan wakilin shugaban kasa na. Eh da harkar tsaro hmm. so kaga kenan eh, an tabbatar musu koko sun gwada musu karhin da suke da shi kuma magana figawa an da haka shiwa na ji kana magana ana cewa official ko 30 ko ba ana maganar mutane kusan 72 zuwa 100 aka magana su ai akwai mutane sun ka halaka wasu sun zabar masu hada ruwa gulbin gwarayo ba a magani su misali har yau ana neman mutane ididdiga abin da zai hada maka cewa wai ga adadin wanda ya mutu a wannan kasuwa wallahi tallahi bare ga maka dole sai dai daga baya wanda bai ga dan uwa ne ba in ya kai bayanin cewa wane ya zo kasuwa rana kaza bai zo ba sannan na biyu mu da hajjan magana tsaro shi yanzu shugaban sojojin najeriya wanda a dan sokoto na mayakan kasa hmm. ya ga abin da ya faru wannan wuri sannan ya gani yana gari sun ka nuna mai suna nan sannan kuma maganan ma da aka yi ana haɗin wai wanga operation din da aka yi cewa saboda abin da aka yi zanhwara shi ka tasowa shi taho nan ne shi na ka damun mu wannan magana faɗi ne mutane kai dabobin ga inda mutanen ga suka muna cin kashin ga da aka yi babu daba guda da asabuwa dan an yi abu zanhwara ta dawo sabon bindi ko ta dawo isa babu shi ko cikin zanhwara bangaren zanhwara ai ba da ki misali ba ya magana cikin magana aka yi ta shinkahi ok ba cikin isa ne shinkahi lokacin ba hmm. me ya raba ta shinkahi ba gulbi ba ai ba isa ce ba amma har yanzu dabbar da ka sani ta babban daba misali ta babban shahararren dan bidiga da aka magana tun shi na namare bai tafi ko kalaba ko kowa ko minti guda ko kowa guda ko taki guda ko ce maka ya daga ta wani kariya shi kai da dukkan bayanan da aka yi mutane na zuwa ganin gwamnati to sun aka ba labari so an sha hada mutane ana badawa sai a ce ana tattarawa eh, information ana samun labarai daga masu da tsaki ko community wannan ga abin shawa shin labari nawa abin nawa muka tahiya mu sako mutanen mu su shako wanda a ƙauye shako mu to mu haɗi amma shin wani na an ka ɗauki mataki yanzu misali an ɗauki sojojin da aka yi sabon birni ko da mun ka dawo ni shiga sabon birni ina nan sojoji sun ka motocin da aure da ya gane su ci haka yaƙi na ra'ayi na duniya amma shin duk abin nan da sun kai da sun ka sun ka dawo mina naka. Masu sauraro duka-duka da wannan maka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauki da ci gaban wannan shiri. a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barkanmu da sake kasancewa da ku akan shiri nan mai farin jini wanda aka yi suna da dangari shiri ne na sashen hausa na muryan amurka tare da hadin gwiwan alfa radio 104.9 a birnin kumashi kasan ghana sunana audu zahiri yau akan wannan shiri mu tattake zuwa garin bakwai inda muka samu tattaunawa da mai martaba sarkin zabarmawan bakwai alhaji muhammad nurdin adam inda ya koro muna tarihin garin bakwai a takaice sunana muhammad nurdin adam sarkin zagarmawa santi bakwai kenan to gaskiya santi bakwai dai yana cikin kasar ghana afirka ta yamma sannan kuma cikin jihar ashanti na ghana nan muke insha allah akalla wani shekara aka hasasa wannan gari a santi bakwai to gaskiya a santi bakwai dai kamar yadda tarihi dai nuna dai ya fi shekara dari biyu da wasu 'yan kai shi sa kalla da haka nan za mu estimate shi mu gani yadda yake suwa suka hasasa wannan gari na asanti bakwai to gaskiya asanti bakwai zango insha Allah da ikon Allah kuma da tarihin da muka ji kuma ba wai tarihi ba na jabu ba hausawa ne suka suka hasasa shi da kanawa da kasanawa da sakwatawa su suka kafa asanti bakwai shin zaka ba mu tarihin asanti bakwai asanti bakwai dai gaskiya lokacin da kakanninmu suka zo nan suna cikin gari ne wani anguwa ana ce mai nan fansa to nan fansan na ko gihi akwai babban ice ice ne da ya kasance angulaye ko kono suna hawa suna suka yi kinna shi sa shi ana ce mai yasi wato icin da angula ke kai to nan ne hausawan nan suke to suna nan tarihi suna irin aikace-aikace irin kamar malanta almajirinci suna noma ga ruwa da sauransu to ana nan ran nan suna kamar kowa ya dawo wajen sana'an shi ana nan ana buga irin wasan ganda ake ce karta suna bugun karta shi kadara ya shiga aka samu wani matsala tsakanin su da ainihin masu kasa to cikin kadaran nan ne aka samu mace aka buge ta ta zan babu to da ta zan babu shi ya kasance kuma ya ita matan kuma cikin diyan sarauta na cikin arewan najeriya to babanta abin ya koni zuciyar shi sosai sai ya yi maganin nan baki ai kun san lokacin kuma mutanen da maganan su fa dusi ne magana su in ya hwadi bai tashi to sai aka samu wani matsala na ciwo kamar wadda ciwo dai na kurajen jiki kamar jagane ko dai abin nan karimbo ya sami mutane ciwon kuma ya kama mutanen kasan ne ba baki ba ba hausawa ba to ana ciki akwai wani malami ana ce mai malam bako to shi malam bako ya hudu mashi ainihin sarkin gari cewa gaskiya abin gada ya zo gashi an san yadda za a yi a yi roƙon Allah amma an bukaci bakar sa in so a yi sadaka da shi da aka fara mai da ya kasance sarki ya ga wallahi babu sarki shi Allah shi ya ba da sa'a aka yi kisa aka yi sadaka shi aka yi roƙo Allah nan take kuma ciwon nan ya bata to shi ne dalilin da yasa bahaushe ya samu shiga don roƙo Allah nan da aka yi ciwon nan ya ya tafi ya bari Hausawa suka samu shiga daga nan ne aka doko su aka kawo su wani ana ce mai tsohon zango ana ce musu Nyamidu Yasi yanzu amma tsohon zango farkon zangon da suka zauna kenan sannan suka dawo aka dawo nan inda ka zo ka same mu kenan shine sabon zango wani sana'a ne aka san garin Bakwai da shi garin bakwai dai sana'an da aka san mu muna sana'a na annu akwai teloli akwai kanikawa sana'a dai na da kasan dai sana'a dai kanikawa na mashin ne ko dai na mota muna da su ana noma akwai makera akwai waɗanda suke kuma zuwa farauta akwai waɗanda ma suke kiwo suna kiwon bisashe shanaye da sauransu duka sana'an da muke yi a bakwai kenan da abincin da muke ci da dama ma muna noman shi a nan ga sa sunan garin nan ne saboda kwakwan da ke nan ana nihin gonan kwakwa ko kwayi na kwakwa shi ne ma nan bakwaye na ka ce bakwaye mata gonan kwakwa kenan ko ko eh, dajin kwakwa ma nan bakwan kenan to me ya bambanta tsakanin bakwai da sauran gauri gaskiya tsakani da Allah abin da ya bambanta mu shine zaman lafiya nan dai kowa ya san uban kowa kowa na son zaman lafiya saboda in babu lafiya babu arziki shi sannan dai ba mu da matsala mu duka mun zama abu guda uwa guda uba guda haka muke nan bakwai bambancin muke nan da wasu wuraren zaka je ana fadace wadace da sauransu insha Allah wani take aka san garin bakwai to garin bakwai ne taken bakwai ko kilarin bakwai shine bakwai namijin gari garin da babu rago in ka ga rago ya zaka ne ko ko ya taho ne ko ya zo ne bakwai kenan saboda kowa na ci da gumi shi shi sa ka ce mai aka ce mai hakan wani abu ne ya zama kalubale inda yake ci muku tuwo a koriya cikin wannan gari na bakwai to bakwai dai mu kalubalen mu ne ko matsalar da muke shi ne kamar mu da masana'antu inda matasan mu za su samu aiki su yi ya so sabon abin da za a samu baki salati mu dai matsalar mu kenan

Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ahmad Baban Chakwai ƙasa ba Ibiza. mu sha kunu da kosai abin kamar mafarki nake sai ga munan a inda ake yin suyar kosai abin da na ga ya rikirkita ni nan take sai jiri ya kwashe ni sosai kare da ta ce tana garin abuja din nan sai ga ta tana suyar kosai a take na ciro hotonta muka Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.